hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki wata rana masu lokacin da an kayo kokuwan nan ta tawa shan takobin labo mai kaho. mu dai 'yan tawa shekarar nan mu arba'in an ka ɗoka mu arba'in mun ka tahi daji na beseta lokacin nan da an ka zaka an ka wace kokowa ba a biya mu nan ba sai an ka ce kowa da fartimar da ta kawo shi sai gwamnan jiha ya ce kowa shi tahi a shi jika arba'in arba'in to ni wannan lokaci kwanne ga kaina ba buza ba to lokacin nan na da an ka wace ke an ka sallaman lokacin kwami ɗan rani shine a mu nan nan kwanne eh, shi kenan da an ka sallama mu sai na tahi can gabas ga gari eh, in samu in shiga mota ban tsaya jiran ta tasha ba shi ba da masu ko da na kai can inda hita gari gidan mai sai na tsaya ina tariyar motoci ban samu ba sai in ga cike suke shi nan na ta can na kusan wata gada sai na ji mota sai na tare ko na ji mota na tare ashe mota folisai ta ko da nan waiwayo haka sai sun kace burki nan gaba son eh, sun kace lahiya kaka tariya manice da allah sai yi haƙuri azane yi motar mutane ta suka ce mu ba mutane ba ne nice a <laughs> motar da aka shiga a biya ita na kanuhi suka ce ina zaka nice musu ma da zane sun ka ce to shigo mu rage ma hanya ni ce a wallahi ba ni shiga ni ce motar da ba a biya ni ce zan shiga ni ce ba a ɗaukan mutane cikinta sun ka ce shin kai da kakai ta ƙarin mutum ga mu ba mutane na ba ni ce a mutane kuke amma ba kamar mutane ba dai shikenan sun ka ce malami ka hayo maza na 'yan uwarka kana ji da alasa shi kenan sai ne wani ya ce mini in tako gyaran mota na son ka zaka nan kwanni sai na shiga da na shiga muna ta mun kanan cikin ganin ce rasa sai wani ya ce in sadda kai na ƙasa a bar kana na ce to kunga irin wadda na hagu duha <laughs> sai na ce muku mota gaba na shigo ta shi kenan sun ka sadda kai na ƙasa yanzu da na yi muna hira idan mun tsallake gari sun ka ce in tashi na tashi kuma mun kai tsarnawa kuma sun ka ce in sadda kai ƙasa har yau mun ka wuce to ina ganin mun wuce giyan nan ta tsarnawa muna biɗar tashan nan ta eh to ina biɗa muna ina biɗa tashar nan ta tashar hilla ne ce inda duwan ga zama ka ha akai balba za ka san wurin ko mun kai can sai sai wani ya ce mini sai wani police ya ce mini kai wai da ina kake ni ce musu da wurin kokowa takobi na nake suka ce kallo ka zo ni ce a'a ya ah, ce kokowa dai na zo zon ka ce a'a ko dai tali tali ka zo na ce wani tali ne na ce kokowa dai na zo sun ga ce yanzu kai dan kokowa na na ce kwarai kau shikenan sai wani su uku na abaya biyu kafin sai wani ya ce shi wallahi kamar wanga yaro bai kasa cewa da ni ya ce ni ba dan kokowa na ba na ce wallahi ni ce babu mai imin cikin ku in dai kokowa ta ba faɗa ba shikenan ba sai sai guda ce guda ce da allah ya an kai sha dogon karhen nan na arewa cikin reren na mai gida shi tsaya ni ba azani kaiwar gina suka yi ba eh. ko da mun ka taho muna ta yi sai sun ka tsaye da shi na ga an sha kwana an zo ga rere an tsaya sun ka ce in sabko na sabko mm. sai na ga ya ɗebe riga sai ka ce wa in ni ya sake an ka kasan na yi musu ƙarya <laughs> ni ce to in na kashe su babu laihi babu matsala sun ka ce babu matsala ni ce to babu laihi sa'an nan ne in ta na ɗauko laya ta babba na ta in buga ma wani gaba shi ko yayi gaben diga ne ce to kuma mai kaben daga cikin harka kukuwa sun ka ce mai dala <laughs> mai data ni ce to kun ga hawar da na dugu wannan ana kukuwa mai kaben daga ka ce to kai kuma kai ka ga laya ce to ana kukuwa babu layu <laughs> kai yi kenan ɗan alasan ba sai ba sai za zaka sai babban ya ce to di ba ka kama kanka in an ka kashe ka ta tabbata ba dan kukuwa kake ba haba a da wani damuwan ka busa wani ya yi kuma ciki na wallahi dan zai rage shi kasan da ni samu ni dire ni zaka ni ce abin ga da gaske na dai haba da ni samu ne na jayo hannu ne ni zarge shi gashe zamne sa'an nan wani ya ce shi taho a basu wansa ni zaka shi ma ni kasai sannan wancan wanda ni ma na harko ce shi sai ya koma sai ni ce sai a gudan ya ce kai ka ya bannawa ga ka da iko ya ce to ai sai da ni gaya muku in na kayi babu lehi sa'an nan ni ce to tun da abu ya za haka ni ce ni dai ku ɗauka kura mu kayu kanku ni buɗe hannuwa sama na ce ku ɗauka son ka ce a'a kama dai da ƙarhin ka sai babban ya ce kama da kyau ka kasuwa na zaka na ƙara mawanga biyu sa'an nan sai yar karyar dariya na ta kashe babba ya ce to ya ce ai ka yanzu na kai mugu abu waga kokowa da iko <laughs> ya ce da allah ni ce ba hawan mota saboda in tahiya ta ƙasa lokacin sai ka hau ka ida gari in gaya maka akwai ba are guda ciki ashe in gaya maka sun ka juya baki ba jin faransai ne kai ba sun ka zo can sun ka ce ma sai sun ka kwamsariya da ni ko da mun ka zo kwamsariya eh, ba da masu mm. mun ka shiga sun ka bada nan cikin mota ashe sun zo sun haɗa ma waɗanda an nan ga irin kin da sun kayo da ni mm-hmm. la ba sai sun ka zaka sun ka ce in sabko ba kowane sabko sun juya baki ba na jan faransai <laughs> ashe an haɗa mai wa da an kayo sun ka zaka sun ka kama rigijib rigijib an kai ɗaki sai shi isfitar wannan ya ce ya ce kakana an kai kai wanga yaro a kana mi magamin ka an ka nan ni ce ina tahiya ta <laughs> ya ce faɗa min gaskiyar wadda duk an kai ina raba ka da wanga abu ni ce ina tahiya ta ina tariyar mota na haito da wurin kukuwa na nake tawa sai ni ji zizan mota a ko da ni waiwaya azani mota mutane ta ya ce ai kai ka ɓata batu a ni ce motar da aka biya a shiga ya ce to ai bakin nan na ɗai ni ce a'a kokowa mun kai ya ce da su da su kai kokowa ni ce su sun ka ce su imin <laughs> na rage da Allah wani wasu zai ya ce mini ai kai nan na kai yi ɓanna ya ce Allah ya sa dai baka kasa kowa ba ni ce na kashe su kawai babu wanda ya kasa ya ce ya ba ya ce tashi kuri rufe shi abu bai gyaruwa sai na fashe da kuka ina ba daje na duka abin da na samu tsawon kwana kwanan nan goma na nan tsere Allah jika sittin eh. jika sittin kuma ina ta yin babu wanda ya kai garin da kuɗi eh. na zaka na zaka bari ma sai mun ka zaka sai ya kire ni kuma ya ce mini ba dai kayi ɗaya na kai musu ba na ce a'a ya ce bina ya ce in bina ana gyara na ce uku na ce abu bai gyaru ya <laughs> ni ƙara wajen da kuka yan ga zo an ka ajiye ni na ce sai ni kere wani na ce amsa na ɗebi jika biyar na ce duk waɗanga kuɗi jika hamsin da biyar su ɗauka ɗauka kaji alasa eh. sai ni ɗebe jika biyar na ce ma wanga folis na ce shi amsa ga jika hamsin da biyar su sakan da allah su sake ni ni dai jika biyar ga su sai isan ya amso su ya ce nawa na duka samu na ce jika sittin <laughs> amma biyar ga sai isan inda ana sakina shikenan da ba su ana na an ka kere wani an ka ce ai ya ba da jika hamsin da biyar an ce a saki ne za a yi shi kenan sai sun ka ce to yanzu a ɗauko 'yan kayan ka an sallame ka sai ne ita gada ni hannu kai bakin kowa kuma sai sun ka kere ni ni ce kuma kiran mina an kai min sun ka ce dawo sai na hoshe da kuka kuma <laughs> sai ya ka ce mini rike rike ga jikanka hamsin da biyar sun ka ce wasa na muka yi maka wasa na muka yi maka wanga ba arena sun ka karanta mai wanga dai ba arena shi dan uwata na shi bai shiga to shi kenan sai sai sun ka kara min jika goma mm. wallahi ni ce maka da ni Eh, gauga ɗaya na kai daga a koma kira na in dai bar wuri mm. to ne ta hito wallahi mutanen nan sai da sun ka zan bi sun rasu su amma ko wani zabairu dai mm. shi bai mutu ba inda yake shekara biyu yanzu ban je labari ne ba mm. to sai da sun ka za bakai na can na ka sabka wurin su duk inda zo dalilin wannan wasa da mun to shi yasa ita haraka kokowa da har gani kasar ga iko na kama mata kuma ɗan kokowa suna da daraja ga mahukunta duk inda suke duk wanda kaga eh, eh, iko bai darajanta ba to mutum ya wulakantar da kai ne mm. amma wallahi babu wanda aka girmamawa kamar 'yan wasa saboda haka duk abin da hunka gani in dai an zo cikin hili an ka ba su umarnin su ya aiki to mutane abin da ya kamata su zambe umarnin nan na iko in ka bi umarnin abin da iko tsaye ka gare ba ka da matsala da shi eh, salamu alaikum